الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يشكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى من أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء أخوب وتر رمضان هجرة da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidun rahama a wannan wata na ramadana watan rahama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya lallabe mu da rahamominsa don tsarkin sunayensa Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya inda muke karanta littafin shehun malami Raslan mai suna Ramadanu shaharul itqi minan nari wato watan Ramadana watan yanta mutane daga wuta Allah ka samu na cikin su wanda ya gina wannan masallaci da sungo sanata a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa aikin da yayi abinda ake gudanarwa na aikin alkhairi a wannan masallaci Allah ya kai sakamakon zuwa gare su Allah ya ji kansu ya musu rahama ya kuma sa su huda duk wanda iyayensa suka rasu a cikinmu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama su ma Allah ya sa inda suka tafi yafi inda suka bari wanda kuma suke da iyaye a rai a raye yanzu muna musu addu'a Allah ka yi musu arzikin rabuwa da iyayensu lafiya. Allah madaukakin sarki mu ma ka ara mana dama irin wannan kafin mu koma zuwa gare ka wanda ya yunkurin samun dama irin wannan ta aikin alkhairi bai samu ba Allah ta'ala kuma ya bashi shi niyya saboda kun san akwai wata magana da malamai suke cewa niyyatul mu'mini khairun min amalihi wani lokaci ka sa kyakkyawar niyya za ka yi abu ya fi wato ka samu dama ta yin abin ba ka mayu ba so duk wanda yake da kyakkyawan niyya a zuciyarsa tsakaninsa da Allah ya san da gaske yake ya kudurta wani aikin alkhairi to ko bai yi aikin ba Allah sai ya baki lalacewa kamar yayi lokacin da Allah ta'ala ya saukar da ayoyi na tahziri wato gargaɗi da kashedi da jan kunne dangane da waɗanda ya kamata su yi hijira ba su yi ba da wannan lokacin akwai wani dattijo ba shi da lafiya amma sai yana ganin ko da bai da lafiya tun da har yana da ɗa'an da za su iya ɗaukar shi daga makka su kai shi madina kamar shi yana ganin bai cikin wanda allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma'usiri sai ce ‘ya'yan shi su ɗauke shi daga makka su kai shi madina an ɗaukai ana tafiya da shi a hanya bai riga ya ƙarasa madina ba sai Allah ya masa rasuwa sai suka ce kai to ina ma a ce wannan mutumin ya ƙarasa madina da ya riski cikakken ladan shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya saukar da wa man ya min baitihi duk wanda ya fita daga gidansa muhajiran ilallahi wa rasulihi ya yi hijira saboda Allah zai je garin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kuma yudrikuhu al-maut sannan mutuwa ta riske akan hanyar bai ƙara sama Allah sai yake faqad waqa ajruhu ala Allah ya ma riga ya riske cikakken ladansa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to majalisi na goma sha ɗaya a duba shafi na ashirin da tara malamin ce faƙalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya faɗa muhazziran yana mai gargaɗi da kashiri da jan kunne cewa inna hadha siyama wannan azumi alladhi yaltafitu ilayhi ahammatu sa'imina wanda mafi yawancin mutane kowa da kowa ke waigawa zuwa gare shi wa annahu mujanabatu ta'am wa sharabi da yawa sai suke karkata kawai suna ganin kamar manufar azumin kai mutum ya nisanci abinci da abin sha wa shahawa da abin da yake na shahawa min al-fajr daga lokacin da alfitar na gaskiya ya bullo ila ghurubi shamsi zuwa ga faduwar rana la yu'addu shay'an wannan ba a kirga shi wani abu min malam yuhassil ya ya'ti bihi ala hadha an-nahwi matukar bai tabbata ba akan kwatan wannan abu ma wara'ahu min al abin da zai biyo bayan sana alkhairi kuma lan ila ma wara'ahu matukar azumi bai kai ka zuwa ga abin da zai biyo baya ba na makurar da ta sa aka ce kai azumi abin da ake so azumin ya kai ta zuwa gare shi ka fahimci asalin akwai wata tarbiyya da Allah subhanahu wata'ala yake so yi maka a wannan watan shi yasa aka ce ka bar abubuwan ba wai dan ana da buƙatar asali kai barin wa'annan abubuwan kaɗai ba walam yajni ma wara'ahu min eh, wato min aljana wato matukar mutum bai tsinki abin da ya kamata ya tsinka ba bayan azumin na amfani inda duk mutumin da ya shuka a gona ai yana jiran bayan yin shuka ya samu natija ta amfanin gona ko in ka je kai shuka ka gama wahala a gona lokacin girbi yayi kana jiran ka samu natijar noman baka samu ba to me amfanin noma kaga babu wahala aka shafu to haka azumin yake qala annabi shine sai annabi yace ya da a qawla zuri duk mutumin da bai bar magana ta ɓanna ba da kiran ƙarya wal amala bihi da yin aiki da shi fi ya wal jahala da maganganu irin na jahilai walaysa lillahi hajjatun fa Allah bai da buƙatar fi an yaza ta'amahu wa sharabahu ya daina cin abinci ko ya daina sha wa bayyana annabi amran akhar annabi yayi bayanin wani al'amari na daban sai ya سيئسا ياشم مرتبطا بالصيام wannan abin yana rasaye da azumi a ƙwale shi manzo Allah yake ila kana wato yawmu sawmi ahadikum idan ranar azumin ku yayi wala yarfus shine daddan milqafi wa yudulu kasira yarfitu fala yarfus fala yarfisu to kada mutum ya zamanto a waye gari mutum yana kalmomin da suke da alaƙa. da alfasha da jima'i sannan wala ya kar kar ya zamanto bin da aka ji shi ihu da hayaniya kawai ake yi kuma yana azumi fa in sabahu ahadun in ya dura mai a shari'a ya zage shi aw qatalahu ko yana mai rigima da shi su fada to fa ya ce inni sa'imun inni sa'imun amma wani lokaci sai ga kamar ba ma lokacin da zuciyar mutane take wuya abin da bai kai a rikici wasu a rikici ga wani cikin ramadan ko kuwa yanzu yanzu nan sai ga an tuba juja ana a kan asbab ɗin da ya kamata a ce an yi haƙuri wannan ya wuce wannan ya wuce yanzu yanzu nan sai ga an tuɓe ana da kuwa. da haka sai zaman to ba bayyana biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama i bayanin irtibat as-siyami latayuwar azumi fi yaumihi a wunin da mutum yake azumi bil ana buƙatar mutum inisanta anil khala dangane da maganganu na alfasha wal an sakbi mutum ya nisanci iyo ko hayaniya na faɗa muku na ce al'asli sautin ɗan adam in zai ɗaga kowa ya jiyo shi ya kamata ya ɗaga shi ne a abin da yake da alaƙa da addinin Allah zai ɗaga wa bu'di mutum ya nisanta anil kalimatil aura dangane da kalmomi mummuna al'aura ita ce kalmar da take tana da muni shi sa suke faɗa da karin magana na larabci shawai ajibtu mimman yi al aura a alal aina wato ina mamaki mutumin da zai fifita mummunan kalamai akan maganganu masu kyau ya tafawwahu biha al-mar'u wanda mutum zai buɗe baki yana magana da su maganganu na alfasha wa kullu zalika dukkan wannan mimma yambagi Allah ya kuna minhu shay'un fi asna'is siyam yana cikin abin da bai dace ba a ce dan adam yana da alaka da su a lokacin da yake tafiya azumi wannan yasa annabi ya ce fa idza kana yawmi sawmi ahadukum in an waye gari ɗayan ku yana azumi fala yafus kada yi maganganun da suke da alaƙa da jima'i da alfasha wala ya kada ya dinga hayaniya wa in a harin in wani ne bi rigima da shi aw sabbahu aw shatamahu ko ya zage shi falyakul yace inni sa'imun inni sa'imun inni sa'imun kaga sai da annabi ya maimaita su uku idan yanzu wannan wasiyar ta annabi sallallahu alaihi wasallam inda al'umman musulmi za su dauke ta in wani ya nemi wani da rigima ya ce ni ina azumi an ya kuna ganin zai zamanto ana samun rigingimu a cikin watan ramadan to bil aksi a watan ramadana da ya kamata al'umma ta tabbaka umarnin annabi rigingimu su yi karanci tsakaninsu to a watan ne za ka kuma kowa zuciyarsa iya wura abinda bai kamata ya zama na rigima wajen nan sai ga an koma ana ta rigima ana ta faɗa ta faɗa ci yuzakkiru nafsahu ya tunatar da kansa wa zakiru al a aidan kaga wannan ke neman rigima da kai in ka ce mai abin da yasa ba zan bi maka ba saboda ana azumi ne alfarman watan ga abin da annabi ya ce inda yana da hankali ba mahaukaci ba ne ya kamata a lokacin yadda kansa ya zafi ya tana shi ma ya ɗage kafa ya ji cewa bai kamata da rigima ba Allahumma sai dai idan abu haƙƙin Allah ne ba haƙƙin ka ba to shi haƙƙin Allah in aka taɓa ka a kowane lokaci mutum yana da damar ka mai nasiha to mu yanzu aka sa abubuwa fa muke shi sa muka kasa zaman lafiya nana isha ta faɗa ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun da yake Allah bai taɓa bashi zafin ababe guda biyu ba sai annabi ya zaɓi mafi sauƙi matuƙar ba saɓon Allah ba ne. Ma'ana a ba annabi zaɓin abu guda biyu, ɗaya mai sauƙi, ɗaya mai wahala, mai wahalan koda ya fi lada, amma mai sauƙin shi al'ummarsa za ta ɗore a kai. To wannan mai sauƙin annabi shi ke ɗaukar wa al'umma matuƙar mai sauƙin ba saɓa ma Allah ba ne. Ke sa an yi sallar isha'i wata rana dare ya ja za ka iya ta kamar misalin daga sha biyu zuwa sha biyu da rage na dare ko da ya fito bai mutane sallah ya ga an yi bacci ya kalle su ya ce musu inna hula waqtuha wallahi wannan shine lokacin da ya dace a yi sallar isha'i laula an ashuka ala ummati ba dan kada in takura wa al'ummata to kenan in za a samu lada ɗari ko daraja ɗari in ta kai sha biyu amma saboda kar a shiga matsala da wahala da takura a farkon dare kuma in an yi za a samu hamsin matuƙar wannan hamsin ɗin ba saba ma Allah ba ne saboda yadda Allah ya wasafa annabi sallallahu alaihi wasallam haɗi ce masa bil mu'minina ra'ufur rahim wanda al'ummar za ta ɗore a kan shi shi manzan Allah zai safin ma sa. To sannan ta ce tun da annabi yake bai taɓa ɗaukar mataki ba na wa'in shi kaiwa abu da abin da za ta mai sai ga haƙuri ya rabu da su amma wallahi wani lokacin aka shiga alfarmar Allah idan manzo Allah ya tashi zai yi magana sai ka ga launin fuskar su ya canza wani lokaci takan juye ta zama kasir kamar jini saboda shiga damuwa da tashin hankali an shiga alfarmar Allah wannan shine hikimar da ya sa. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama bai damu da kansa ba in ka taba shi sai in ka taba Allah wannan dalilin ya ko bai shi kuma Allah ya fi damuwa da kowa sama da manzon Allah yawa ki kuma Allah kana in shiga haƙƙin shi da tsare ka amma wallahi da ka taba annabi za ka ga duk wanda yake sa taba mutuncin manzon Allah za ku ga Allah subhanahu wa ta'ala baiwa mutum jinkiri to aka akasi maimakon mu ma ya zamanto farkon abin da zai dinga damun mu ita ce a can da mu me ya dama addinin Allah da ta mu damuwar Allah zai dauke ka kama sai kowa ya dawo abin da ya dame shi shine damuwa abin da ya dama addinin Allah ba damuwa bane ko kisa da ga gashi nan kullun aka kwana aka kashi mutane sai ƙara shiga cikin damuwa suke a haɗa ka da buhun masara yau ka kada shi gobe ka kada ka ji a zubar gari haka fa ake ba to da asalin mutane kuma ku je ku bincika da ke ku gani duk abin da aka ce muku yana da alaka da yadda mutane za su ko su sha ya fi muhimmanci yanzu a su shine lamba ta ɗaya sama da komai ya fi muhimmanci a su sama da komai kuma ka gwada ko a naka matakin ka ga asali abin da ya fi damun ka ne abin da ya shafi addini to za ka ga taka damuwar a rayuwa Allah zai kawo hanyoyin da za ka dinga ruwa su an fahimta yi to wannan shi ne. to in haƙƙin Allah aka taba kaga wannan daban shi yasa ga idan haƙƙinka aka taɓa kai kana musulmi to bai halatta ba a wuce kwana uku kuna rigima da wanda ya taɓa haƙƙinka amma akwai lokacin da in aka shiga haƙƙin Allah wanda ya shiga haƙƙin Allah ka bi matakan da za ka yi gyara ko na shi haƙƙi akwai wanda za ku ja layi har ku mutu da kai da shi kayan ki alaƙa da shi saboda me ba dan kanka kake yi ba dan wa kake yi dan Allah ka karanta kissar abu bin Malik za ka gani lokacin da annabi zai tafi ta buka. abu ya faɗa cewa in annabi zai tafi yaƙi sai ya yi tauriya ya ce gabas kuma ba gabas yi ba yamma yi saboda munafukai masu zuwa su je su kai labari in ya ce gabas yi ko da ka ruba da gudu ka faɗa mutanen gabas to in gari ya yawa in yi nan to baka da lokacin da zaka je ka kai je gudu amma da zai je ta buka sai da ya faɗa wa sahabbai ce kowa ya shirya ga inda zai je saboda wahala tafiya ce za a yi ta a ƙasa ga tsananin rana ga kishi zuwa da dawowa ya kai kilomita 1,600 domin tafiya kaɗai kilomita 800 ne daga cikin madina zuwa tabuka Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ici لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة إلا الله يفتح مك لوكة ينا دا وهلا yana da wahala. da ka bin malik da shi da mutane guda biyu sai ba su je ba wannan gonar da ka bin malik yake zaune a cikin ta wacce ta tattara abubuwa na ni'ima ni na je har gonar na gani na shiga cikin ta na zauna kuma da gaske har yanzu gonar yadda Allah madaukakin sarki ya haikaito ya ba da labari tana nan da ni'imominta da tsuntsaye da abubuwa na ban mamaki to ana zuwa shi nan sai kawai yanayin daɗin wannan gonan ya ɗibe shi ya zauna ya ƙi zuwa ya zauna ya ƙi zuwa da ya zauna ya ƙi zuwa haɗi shi nan ya ce ina nan ina nan har annabi ya fita sai ya to madina ba ka ganin kowa ko dai wanda dama ana zargin shi munafiki ne ko kuma yana cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu uzuri ko bai da lafiya ko wani dare yace ana nan kawai sai na ji labari ga annabi yana dawo ba daga tabuka yace kawai sai wani irin bakin ciki ya lullube ni yace nayi ta tunanin idan manzon Allah ya zo wace irin karya zan bai dan in samu wata yace amma ni mutum ne da Allah ya bani iya magana da jayayya ya ce in dai za a faɗa in faɗa babu wani ɗan adam da zan zauna gaban shi ban iya kare kai rawa ya ce amma wallahi manzon Allah ina da tabbas in na zauna gaban manzon Allah na mai karya wahayi ne sauka zai tona ban kasi da manzon Allah ya dawo ya ya samu annaba a masallaci ya mai sallama ya ce ina kallon yadda annabi ya amsa mu sai na ga yana murmushi irin murmushin murmushin da ke haɗe da fushi idan Allah ce kana rayuwa da annabi kai abinda kana min sallama yana baka amsa yana maka murmushi amma kai ka san irin murmushin zaki yake maka akwai damuwa ko babu shi yace masa ka abu me yasa kake zuwa jihadi yace ya rasulullahi ban ga daman zuwa ba lafiya ta dauka kawai nake zuwa ya ce saboda ya ce ba zai yi wa annabi ƙarya kuma ya ce in yi wa annabi ƙarya yana da tabbas wahayi sai ya sauka ya tona ya fi sai manzo Allah ya ce to tashi ka je ka jira sai da hali ya ce da na tashi wasu mutane suka biyo bayana suna mun magana suna ba da shawara cewa me yasa baka kawo wa annabi uzuri ba ai wasu sun zo sun kawo manzon Allah uzuri kuma annabi ya karɓi uzurinsu ya ce sai na ji kamar in dawo in ce wa annabi in ta kaina sai na tambaya sai na ce ban da ni a da suka zo suka gabatar wa da annabi usuri irin nawa suka faɗi irin abin da na faɗa ya ce sai aka ambatan min mutum biyu mutane kirki waɗannan da ka abu bin bayan da mutum ukun nan sai da aka ɗauki kwana hamsin ko sama da kwana hamsin manzan Allah ya daina musu magana kuma ya sa sahabbai ya ce kowa ya daina musu magana matarka da ka ajiye a gida za ka nemo mata abinci da safe da rana da daddare wala haka za ku kwana ku tashi a gida ɗaya ba za ta ma magana saboda manzan Allah ya sa doka ya ce kan wanda ya maka magana ke sa ka gada wahayi ya tashi sauka lokacin da suka samu kada yanzu a karan kankin kanshi annabi ne za a mai abu ya dauki to haka ka abu ya ce wancan sun fi ni shekaru ce ni kaɗai ne matashin da nake iya zuwa masallaci ce wancan rago mutum biyu ko kutuwa ma sun bi ne saboda damuwa ya ce saboda ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya za ku haɗu da shi kamar sallama ka ce ni ina haɗa ka da Allah kamar magana don Allah ni ba musulmi ba sai juya maka ba sai ce Allah ba a. shikenan kawai sai ya gaba to yanzu wannan matakin da sahabbai suka ɗauka da annabi mataki ne da su hurumin su aka shiga ko hurumin Allah aka shiga to shi yasa kaga da wahayi ya tashi sauka sai ya ce to wa ala salatati alladhina kullu mutum ukun can da ka jinkir da al'amuran su hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wabannu Allah an la malja'a min Allah illa ilayhi kaga dole kasa duk da fadin da take da shi in ta Allah musu kunci kana rayuwa da annabi in duk duniya kowa na maka magana annabi zai ne maka magana a akwai matsala to ballantana ya sa doka ya ce kan wanda ya ƙara yi maka magana kuma uwa uba shi ma bai maka magana eh rakab mun da yake haka zan zo masallaci in yi sallah wani lokaci a sahun gaba in dan leko kaina ko annabi zai ganna matsalar za ta wuri ya ce amma wallahi ba na ganin fuska saboda an shiga alfarmar Allah shi yasa Allah sai ya fi damuwa da da annabi sama da kowa saboda shi abin da ya dame shi abin da ya dama Allah sai Allah ya fi damuwa da annabi sama da kowa kuma dawo a dabbaka wannan ka'idar a gani mu mayar da farkon damuwar mu shine abin da ya dama addinin Allah ba abin da ya dame mu ba abin da ya dame mu Allah shi kuma zai damu da shi ko ba gaskiya ba to wannan shine to fala yarfu ba zai yi mai maganganu na banza wa huwa kalam bi radi'i shine maganar da take ba ta da kyau wa fahishil kalimi da munanan zance fal insan dan adam idan asbaha sa'iman in ya waye gari yana azumi fa alaihi Allah ya da lisanahu wajibi ne isan ya harshen sa wato mutakallala ya zamanto baya shigar da shi wato ya takallala fi a aradin nasi kada ya zamanto yana shigar da harshen sa harshen sa yana kai komo akan mutuncin mutane aw yaqa'u kalamin kalam al-fahish al yana ko ya aukawa cikin maganganu na alfasha aw ya takallamu bil kalima ko ya yana zance da kalma allati tamurru wacce za ta wuce hatta lagawa la lahu wa la alayhi hatta maganganun da yake na bata lokaci wanda ko da a zamanto baka dauki haƙƙin wani ba in dai suna da alaka da bata lokaci ba za su yi masa amfani duniya ba ko lahira to kai watsi da su fa innahu yakunu qad khasira safaqata rabiha domin lokacin ne mutum zai zaman ya in yi haka zai kasu kasance ya ainihin wato tabi daga barin kasuwancin da zai masa amfani wal aslu alla tamurra lahazatu. asali shine mutum musulmi kada wata lahaza ta wuce min lahazatil abdi daga cikin kiftawar ido na lokacin bawa almu'min mu'mini illa wa qad ja'ala hali nafsihi ganima fa ya sanya ta ganima gare shi da annal umar domin rayuwa da kuke gani huwa ra'sul mali shine kololuwar dukiyar dan adam wa ayu tajir wani dan kasuwa ne yugamiru bi ra'sul mali wa huwa tajirun fashirun bila khilaf wanda zai yi sakaci da kololuwar dukiyarsa dole sai ka ga zama dan kasuwa wanda ya tabi yayi rauni ko sabani ba uwar kudin ka jarin da kake da shi sannan ya zamanto baka ba ta kulawa ba da muhimmanci kaga dole ya zamanto an samu ainihin wato matsala to la'akari da lokaci za ku ga kamar yadda muka faɗa a hudu ba muka ci abinda malami suke cewa da ƙatu kalbin mar'i tallahu da innal hayata da ƙa'iqun wasu ba yanzu akwai agogo ina yake babu nan masallacin to wannan ko to na ce wa Dr. Salim ya kamata a sa agogo anan lokaci daga sakan yake fara to idan kana kallon agogo in babu wani abu da ya faru na tsoro wanda bugun gabar ɗan adam yake ƙaruwa ka sa hannunka a gaba a ƙirjinka za ka ga irin yadda sakan ɗan agogo ke juyawa tak tak to haka bugawa zuciya kowane ɗan adam yake idan agogo ya sakon sakin ba minti da yawa to ne da ƙasa kalbin mar'i ka haɗi na buga wata mutum kowane ɗan adam ce masa take yi innal hayata da ka'ikun wasu wani yadda kaga lokaci yana tafiya ta wannan hanyar to haka lokaci yake tafiya ta wannan hanyar la'akari da lokaci akwai wani abu da nake so in ji hankalin mutane a kansa wato lamari na siyasar duniya musamman ɗaliban ilimi sai sun yi hankali da shi su malamai su Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su a matsayin fitila duk wata fitila in ta taso natsuwa suke yi su kalli akibar abu sai su nemo wa al'umma mafaka ba ka jiyewa maganganun gama garin mutane wawaye jahilai wannan shine dalilin da yasa ga lokacin da karuna ya fito jama'a suka rude amma kaga sanda jama'a suka rudi da Allah yake saukara da alaƙa qaumihi fi zina da ya fito cikin mutane da shiga ta dawa qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya wa inda rayuwar duniya kawai suka tsaka gaba cewa suka ya laita na misla da uti ya karu kai tu ina ma an ba mu kwatan irin abin da aka ba karuna innahu la zu hazan ali lallai karuna ya samu babbar rabo amma wa qalil na utul ilma wanda Allah ya ba su ilimi malaman wannan zamanin natsuwa suka yi suka ce musu Kai to sawabul lahi khairul liman amana wa amila Saliha. amma wa ma yulqaha illa sabirun ba wanda zai haɗu da wannan sakamakon sai wanda ya haƙuri ana nan ana nan ana nan sai Allah ya danno bala'i shi aka kisfe ƙaruna da dukiyar da ya tara to daga baya shi ne waɗanda ba su wannan rudin ba su ce laula an manna Allahu alaina ba dan Allah ya mana baiwa ba san da wannan hayani ta taso kowa ya ruɗe aka samu wasu malami suka tsaya tsayin daka suka shiryar da lakasafa bina da yanzu bala'in da mu zai auka wannan shine ɗaya daga ciki abin da yake da ban mamaki wani lokaci ce ga kana malamin addini wannan shi ya kamata kai ka zaman to mai jagora sai ka wai shi zai nuna maka da abin da ya kamata a yi an fahimta a yi to in Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ku da abu ai na faɗa a nan a wajen tafiye na ce hikimar da ya Allah ya ajiye annabi shafi biyu na rayuwa makka da madina saboda musulmi a kowane lokaci su koyi a lokacin da suke cikin launi da kaskanci yaya za a yi su kwakwai rayuwar annaba a shafin maka don su fita daga wannan raunin sanda duk kake da rauni ka ce bari ka yi aiki irin na mai ƙarfi za a samu matsala ko ba za a samu dole sai an samu sai an samu matsala wannan shine abinda wasu ba sa iya kallo mutane suna ta turo sako kowa yana jiran yaji. ji me za ka ce duk abin da wa'anda ba musulmi za su yi mana a duniya dama Allah ya faɗa mana za su yi mana ka je ka karanta ya ayyuhal na amanu la bi bitanatan min dunikum dama Allah ya ce la ka khabala wala ba za su kai tabanna a kanku ba waddu kullum burin suke ma anittu ya za a yi wani masifa da bala'i ya afka muku Allah ya ce kada badatul baghdha min afwahihim ma fi sudurihim gaba da ƙiyayya ta bayyana tsakanin ku da su abinda kuke gani suna muku a aikace abinda suke yi muku suka ɓoye suna jiran su samu dama a kanku ya fa abinda kuke gani Allah sai ke kada bayyana da kuma su in kuntum mu muna muku bayanin ayoyin mu kuna da hankali sai ce ha an antum ulai tuhibbunahum shi nan kuna son su amma wala yuhibbuna kuma Allah yake ba sa son eh ka dauki al'adunsu kawai muka shigo da su cikin mu inda gaske muke yin addinin nan da Allah kayan aro kayan kwarai ne ko kuwa asali kayan da ba na aro bane ba kaya bane eh Allah ya faɗa ya ce ku kuna son su kuma wallahi ba za su so ku ba sannan wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna da agama sai ya ce mana to wa in tasbiru in kuka yi hakuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah to la yadurrukum kayduhum shay'a duk abin da za su shirya na makirci ba zai muku komai ba to yanzu inda mushkilar take abu uku farko Allah ya kira mu ya ce ayyuhal ladina to mu kalli alaƙar mu da Allah ta hanyar imani na biyu asabaru haƙurin da Allah ya ce mai kuma haƙuri da nau'ikansa guda uku idan Allah ya ce mai abin muna yi in ya ce mu bari muna bari in ya zarrabe mu da abu mara daɗi muna haƙuri na uku ta tsawa wa'annan su ne ma'aunai guda uku da Allah ya ce wa in tasbiru wa in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah la yi tsoron kai da rushiya duk sanda za su shirya muku makinci Allah yake wallahi babu abin da makircin zai mu to sai mu duba mu gani wayannan ababen guda uku da Allah ya faɗa me alaƙan mu da su ni dai na san shi Allah fa ba zai sauka daga matsayin sa na Allah ba ya bayi a lokacin da su bayan ba su bi shi wanne za a yi waye zai bi wani eh to duk abin da yake gudanarwa ya riga ya zartar ya sa ko abi ko kuma dama sai an ga abin da ba a so to jan hankalin da nake so in yi kun ga shi lamari na yaƙi tun farko sai da manzan Allah ya ce ku daina fatan Allah ya kawo wurin da za ku haɗe da makiya ku dinga roƙon Allah ya ba ku zaman lafiya shine babban abin da manzo Allah ya ce kai. amma in abu ya zo ba yadda za a yi to sai a yi hakuri da shi akwai abubuwan da suke suna da alaƙa da siyasosi na duniya wani lokaci sai a zo a tusa lamarin aƙida a ciki an fahimta a yi ko daga nan abubuwa sai su zo sai su yayya matsayi a nan gurin nake cewa idan mutum ya kalli abin da ke faruwa mutum ne bahaushe sai ce faɗan da ya fi ƙarfinka to kamar da shi kamar da shi ta. yanzu america a population na mutane a duniya ita ce ƙasa ta uku china ita ce ta ta farko sannan sai india sannan sai ita an ce america tana da jihohi sama da jiha hamsin wanda tsakanin wata jihar zuwa wata jihar canjin wada ana samu wannan yasa suka ce a cikin jihohinta guda ɗaya da take da shi hamsin da wani abu tana da jiha da wanda ta girman Najeriya. Haka ne? To yanzu ta fuskar yaƙi idan an fita. Da Allah ya ce ya yi hannabi harribin mu'min na allikita ka zaga su a yaƙi. Sai ya ce in ya kun minkum ishiru na sabiru ya in ku wato in ya kun minkum menene mi'atun sa in yakun minkum mi'atun ishiruna sabirun yadlibu mi'atin in ku ashirin ne kuna da haƙuri za ku buga da mutum ɗari biyu ashirin in za a raba su da ɗari biyu kowa nawa ne sa goma kaga farko idan kana musulmi to kai kaɗai dole ka tsaya ka buga da waɗanda ba musulmi ba mutum goma ashirin yanzu da Allah irin waɗannan ka da karo mutanen kai kare a ce sai ka buga da mutum ashirin ya za yi to sai Allah ya ce al'ana yanzu ka kafa Allah ma'ankun Allah ya sauka sa muku saboda wa alima an na kun ba sai ya ce in yi kun minkum mi'atin sabiratin ya bilibu ne in ku ɗari ne kuna da haƙuri za ku rinjaya mutum ɗari biyu ɗari biyu in za a raba ga mutum ɗari nawa kowa zai samu kaga an zaɓe mutum nawa mutum sha takwas mutum takwas ko mutum takwas aka rage saura biyu yanzu idan muka fita jihadi mu dubu ɗaya ne yawan wanda ba musulmi ba sai ya kai dubu biyu kada dubu biyun nan shine in an raba kowa ya samu mutum behind the hook idan muka fita jihadi mu dubu ɗaya ne wanda za mu tunkara su kuma yawan sai ya kai dubu uku muna iya fuskantar su ko dawa ranar Hmm? Hmm? a nan gurin za mu zure duk yawan makiya mu fuskanci su mu ci ai Allah ya ce kan min fi a galabat fi'atan kathiratan min idhnillah ko ko san da muka fita in mu dubu ne su dubu biyu a tsaya amma in mu dubu ne sun kai dubu uku ko abin da ya samu yanzu ba magana ba ke ta tsaya yanzu magana ce ta sai dai a tunanin ya za a dawo a sake shi shi ne ka'ida ma a shari'ar musulunci to na farko yanzu kun ga ta fuskar population na jama'a tsakanin kasashen mu da kasashen akwai bambanci ko da yake na biyu ta fuskar abin da ya shafi karfin makami abin da bahaushe ke cewa biri da ashana ya shigo gari kaga banna ko sai da hali haka ne to ku yi wa shugabanni uzuri kai da baka san harkar duniya ba da ya take kana zaune a gida kanin kake akwai abin da yake yana da sauki a fuskance shi wallahi bai da sauki akwai shugabannin kasashe da dama da suke ta'amuli da Amerika a duniya wallahi ba wai dan zaɓin su ne, sai dan gudun sharri eh kuma wallahi na tabbatar a tawa'in nan shugabannin nawa inda za ka yi magana da su a keɓe su faɗa maka ra'ayinsu wala za su faɗa maka cewa ba su da zaɓi ne sai dai haka don kawai ka sassauta ka gudu daga sharin mutum ko yanzu ba kuna nan ba a najeriya aka cillo mana makami daga ghana yadda rasa kwato eh? yanzu ba kuna nan ba a zaune shugaban kasar venezuela ana zaune a kasar aka je aka ɗauke shi ba aka aka yi to sai aka waye gari an ce an kashe shugaban kasar iran da irin waɗannan abubuwan na su shigo ƙasar mutane su fatattaka abu ne da yake ya fi komai sauƙi to ka je ka karanta ƙur'ani mace ce ta faɗi magana da ta faɗi magana kuma sai Allah ya kai to maganar da ta faɗa amma wallahi ba za ka san girman magana ba sai gwargwadon yadda kake da alaƙa da fahimtar nahawu mai zurfi da balaga da sarku sannan za ka fahimci girman maganar da sai sannan Allah ya kai to maganar da sai shi wa sai innal muluka wasu masu mulki iza da kalu karyata. in suka shigo wani gari Allah ya ce afsaduha lalata garin suke sannan waje waja'alu a ne? ahlaha adilla duk wanda kake gani babba ne a garin sai sun dawo sun mai da shi kasantacce wulakantacce Allah ya ce wa kazalika ne aka kawo jimla ta ilin mudari ya dullu ala da wal istimrari ala tajaddud wal Don a nuna maka ba abin ya tsaya can ba abin shi gaba zai wayannan mutanen ku duba ku gani duk kasar da suka shiga haka suke lalata ta su kashe wanda za su faɗi wani wulakanci ya kai a ce shugaban ƙasa na zaune a kai shugabancin ƙasa a waye gari ko a su maka an ɗauke shi kyau an bi an ajiye shi a kofu? ana min shara. eh so ni addu'a babban abin da za mu iya shi ne wa shi ne addu'a wayannan mutanen Allah ka raba mana sharri ku kuma da wani yana zaune zai ta zagi wallahi mun aka biye mu zage zage mu su wallahi sai su su fatar ka kasa ko ba wanda zai faru rigima dai kan da su kai ma ka san ƙarya kake ba za a iya ko ba gaskiya ba wannan ita ce magana ta gaskiya duk wani wanda ya faɗa masa magana sabanin wannan ko sai za mu kai da hayaniya ko ba gaskiya to abinda za mu iya shine ba. addu'a za mu yi Allah ya kare mu daga sharrin mutanen nan wannan shine abinda za mu iya Allah madaukakin sarki ya samu zama da duniya lafiya Allah madaukakin sarki ya amintar da mu daga kowane irin tsoro duniya da lahira Allah ka zauna da ƙasar nan tamu lafiya ka zaunar da yankunan mu lafiya wa'annan matsaloli da muke fuskanta na rashin zaman lafiya nan da can Allah ka yi mana maganin su wa'annan shugabannin Allah ka shirye su Allah ka sanya tausayi da rahama da jin kai a zukatansu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala. Allah madaukakin sarki duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah bai fi ƙarfin ka ba Allah yi mana maganin sa kowa da buƙatar sa anan ta alkhairi